zuciyar masoya yau akan so take hasashe tuntube na harshe ba shi sa so ya zangushewa zuciyar masoya yau akan so take hasashe tuntube na harshe ba shi sa so ya zangushewa zuciya da rauni shamakin so a kai dare na yi nuni shi yau an yi da kushewa so kan yi nuni mai rabo shi yake ishewa wani ya yi rauni zuciya so ya sa shi kewa kai koyo gare ni sai surori nake da ta. bani yin sakewa so ya zamna ya warwarewa sinadari so akan yi tarko don ya zama an yi tumfikewa ni na saba saba gashi yau kaye warwarewa babu tausayawa zuciya ba ku yin jinawa babu she yake yawan bi sha zama mu kullum shi ku zaki yake yawan bi lokaci yana nan zaka zuciyar masoya yau a kan so take hasashe tuntube na harshe ba shi sa so ya zan gushewa zuciyar masoya yau a kan so take hasashe tuntube na harshe ba shi sa so ya zan gushewa zuciya da rauni shamakin so a kai gare ni san na yi nuni gashi yau an yi da kushewa